a shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa al'ummarsu. A yau dandalin VOA ya samu bakoncin Yau bakoncin wa muka samu a dandalin namu. Assalamu alaikum wa rahmatullah suna na Safiya Muhammad Lawan. Malama Safiya ba mu labarin ki a takaice. To, dai an haife ni a garin Tudun Wada da ke Tudun Wada dan kare kenan. Na yi primary school ina a NNPC Staff School Kaduna secondary school a uh, federal government girls college kazori sai kuma bayero university kano inda na yi eh, ilimin na ke dukkan zaga a ah, to alhamdulillah wani kwas ke karanta a jami'a um, chemistry chemistry mm, yes abinda da ke sha'awa kenan shi ke sha'awa damu kuma kika samu alhamdulillah lokacin da ake karatu shi an fuskanci wasu maya ga kimace kuma kina karanta wannan bangare? Mm, to an fuskanci wasu gwagwarmaya amma ba wai sosai ba ne ba gaskiya kawai gwagwarmaya ta da na fuskanta shine lokacin ina cikin karatu na na rasa na duka so wannan shine dan zama mun kaman dan matsala dai haka amma alhamdulillah ana kaman partner lokacin da aka rasa su mahaifina ya rasu um, ina hutu na secondary ina mahaifiyata kuma ran da na fara exam na first semester third year ita Mm. To bayan kammala karatun ina zancen aiki? Mm, bayan kammala karatu na ɗin dai zauna ka ba na ɗan sana'o'i haka a gida kafin kuma daga baya ne na fara aiki da KSSMB. To kafin ki fara aiki, but ina zancen aure na ga kin ba mu labari amma biki ce kin yi aure ba. Mm, na yi aure kafin in gama karatu ina level 3. Bayan iyayena sun rasu to a wannan shekarar kuma sai Allah ya sa ni aure um, kafin ki fara aiki kin ce kina sana'a wani irin sana'o'i kike yi ina saƙa ɗinki da ƴan kasuwanci dai haka na cikin gida dan a tamfuna ƴan zanuman gado da sauransu haka hijabai haka ina ɗinka to bayan an samu aiki kuma fa na ci gaba da sana'ata kina haɗa sana'a da aiki baya takura a baya takura me yasa kika kika fara sana'a na fara sana'a ne saboda um, mutum da ya zauna haka nan baya sana'a kawai na jiran wani ya bashi ba wani abu ne mai kyau ba so shi yasa kawai na ga it's better an fara sana'a a batun aiki kin gamsu da aikin da kike yi to alhamdulillah ina son aikin da nake yi saboda ina da lokacin gida ina da lokacin zuwa makaranta at least kuma ina contributing ina koyar da yara sosai so ina jin daɗi sosai ina jin daɗin a bangaren sana'a ana koya wasu ana koya ana yi ne dan a kashe bukatun gida a muna koya muna koya mutane yanzu makarantar da nake mun yi programs da yawa na koya mata sana'o'i sosai saboda makarantar matan aure nake mm. so mun yi sana'o'i sosai sosai da su na kamar kun fito da wata manhaja na koyar da sana'a ne ko mm. wannan kawai ana yi ne a lokacin da ba a karatu a ah, sai lokacin da ba a karatu ba fita da wata manhaja ta wannan ba gaskiya mm. amma in dai muka yi hutu in sarrafa mu zo gida mu zauna sai muka yi amfani da lokacin hutu mu zo mu koyi sana'o'i a cikin to yanzu <clears throat> a wannan labarin da kika ba mu menene ban sha'awa da kike sa mata matasa su koya gaskiya abin ban sha'awa shine um, ina son mata matasa mu tashi a from karatu da muke yi ya kamata a ce kowace mace ta nema sana'ar da za ta in muka duba yanzu labor market ta cika so yana da kyau mace bayan karatun ki samu ki wata sana'a ta hannu yanzu for instance garin inda nake koyarwa um, mata akwai da yawa wanda ba sa iya kula da kansu da iyalansu amma yanzu butu kananan sana'an da muka dan koya suna iya kula da kansu da kuma iyalansu baki da to tun da a ƙauye kike kuma kin ce matan ƙauye kike mm. koyawa mm. mazajen nasu suna barin su in suka fara karatun har su kammala waɗansu suna bari waɗansu kuma gaskiya suna ɗan ba matsala sosai mafi yawanci sai ki ga idan mace eh, misali eh, kamar bazawara haka mm. za ta zo ta fara karatu za ta sami ya ce zai bata ta karatu kuma sai ya hana ta after maybe two three years wani ma baya kaiwa two three years din ma after a year maybe sai ya sake ta kuma iya sai shiga ta kara dawo mana wani kuma ne yana dawo mana da karatun mu baya. To madalla da fatan matasa za amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.